A tsakiyar karni na goma sha tara, Jamus ta fuskanci gagarumin kalubale da bukatu masu yawa. Bunƙasar masana'antu da karuwar jama'a sun haifar da talauci mai yawa a kasar wanda yasa jama'a suka yi ta zanga-zanga game da abin da suka kira rashin adalcin da masu kamfanoni ke nuna ma'aikata. Jam'iyyar kula da jin daɗin ma'aikata ta Jamus SADP a wancan lokaci tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sauyin gaba wajen bin kadin haƙƙin ma'aikatan, inda ta zama mahukuntar na Jamus ƙayar kifi a wuya. A shekarar 1890 jam'iyyar ta SADP ta sayo suna zuwa SDP. Bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya jam'iyyar ta salon siyasa ta kwaskwarima. A 1918 ne ya kaɓi da batun baiwa mata 'yancin kada ƙuri'a da kuma dukkan wata dama ta siyasa. Abin da jam'iyyar ta SPD ta yi ta gwagwarmayar ganin ya tabbata tun shekaru 28 kafin wannan lokaci. To amma dambarwar siyasa da rikicewar tattalin arzikin duniya a 1933 suka ba da kafar da jam'iyyar gurguzu ta nsdap ta adolf hitler ta hauka daga mulki hans kuhne na cibiyar nazarin demokradiyya a jami'ar göttingen ya yi tsokaci kan yunkurin jam'iyyar social democrats na kintsa martabarta a idanun duniya äh, Ya ce tarihin SPD ya faro ne tun a lokacin mawuyacin hali na bakin mulkin kama karya a Jamus a wancan zamani, inda jam'iyyar ta jajirce kan gwagwarmaya kare demokradiyya. Ko da a wancan lokaci na bakin mulki jam'iyyar ta yi tasiri. auch in diesen dunklen Epochen Haltung bewahrt zu haben. A shekarar 1969 SPD ta yi gagarumin hoɓasa inda ta hauka ragar mulki tare da yin kawance da jam'iyyar Free Democrats FDP. Kuma Willy Brandt na SPD ɗin shi ne shugaban gwamnatin Jamus na farko. Willy Brandt na da manufa ta sasanta tsamin dangantaka da ɗabbaka yakana da aminci da abokantaka da ƙasashen da baya gwamza faɗa da su kamar da ke ƙunshe a yarjejeniyar wasu. duniya ta girmama shi da wannan karamci da ya nuna a ranar bakwai ga watan disambar 1970 a dandalin da gudanar da bikin tunawa da wani bore da jamusawan suka murkushe da karfin tuwo a 1943 thomas pagunte daraktan cibiyar nazarin jami'in siyasa da ke jami'ar düsseldorf ya yi bayani yana mai cewa historisch ist sicherlich brands ostpolitik äh, die größte Errungenschaft der Nachkriegs-SPD. Ya ce manufofin Brandt na harkokin waje su ne mafi ingancin nasarori da jam'iyyar SPD ta samu bayan yaƙi. kuma wannan shine ɗabbaka nasarar sasantawa domin warkar da taban da yakin ya haifar da rarrabo kawunan ƙasashen turai da ma kuma yanke gabashin jamus mai yiwa dai ana iya cewa babban kalubalen da jam'iyyar ta fuskanta shine bayan shugaban gwamnati na cdu helmut kohl Giya Shiroda na SPD ya karɓi ragama a 1998 inda kuma ya bullo da wasu sabbin kudurori ƙarƙashin takin Agenda 2010 wanda ya kunshi rage ma'aikata da rage tallafin da gwamnati ke bayarwa da kuma rangwamen albashi. ko da yake ta fuskar tattalin arziki matakin na shiroda mataki ne da ya dace a cewar masana a waje guda 'yan jam'iyyar da masu kada kuri'a na ganin ba kyauta musu ba lamarin da ya fara ga kan 'ya'yan jam'iyyar ala'ayi halin dai a wannan lokaci da ake kokarin kafa gwamnatin haɗin gambiza dole ne shugabar gwamnati angela merkel ta cdu ta ƙara sassautowa domin cimma manufa a ɗaya hannun kuma rikicin siyasa jihohi da rigingimu na shugabancin jam'iyya sun sa jam'iyyar spd kanta bai haɗu ba su ko kananan jam'iyyu kamar da linke da kuma ifd mai ra'ayin kyamar baki suna ƙara samun ta tagomashi da goyon baya daga wannan rauni na manyan jam'iyyun